wata sabuwa yanzu yanzu na an bankaɗo wani bidiyo na gwamnan kano a inda ya yi wani jawabi wanda yake jinjina wa murja ya kuma bayyana a cikin bidiyon yana jin daɗi da kuma gudunmawar da murja ta bashi lokacin zaɓe a inda a wannan bidiyon ya tara wato ɗaukaci 'yan kwankwasiya ne da kuma 'yan social media wayanda suka bashi gudunmawa a siyasar da aka yi wannan lamari kamar yadda kuke gani bayan kicimewar rikici tsakanin hukumar Hisba da kuma gwamnatin jihar Kano. Yasa mutane suka fara tofin alatsini da kuma Allah wadai game da matakin da gwamna ya ɗauka wanda bai mutane daɗi ba. a inda mutane da dama suka dinga kiraye-kirayen kan cewa dole gwamna ya dawo ya ba wa malam amin daura hakuri cikin wannan lamari ne dai aka bankaɗo wani bidiyo na shi gwamnan jihar kano din ya inda aka ga yana jawabi yana yaban murjanato aida ga duk wani bacin rai da gwamna ya nuna yana nunawa ne kan taba murjana ta yar tiktok kamar yadda za ku iya jin bayanan daga bakinsa kai tsaye wanda ake ganin cewa bai dace gwamnan jihar kano ya rika nuna irin wa'annan ɗabi'u ba a matsayinsa na mutum mai daraja wanda ake tsammanin kyakkyawan ɗabi'u daga gare shi kuma alakanta kansa da irin wa'annan mutanen marasa daraja zai iya kaskantar da tafiyar tashi da kuma durkusar da gwamnatinsa kai tsaye dai za mu haɗa ku da wannan jawabai na gwamnan jihar kano a inda yake yaban murjanatu a bainar jama'a a inda ya bayyana kokarinta a siyasa akwai murja ibrahim kunya wacce kowa ya san gudun mawata ta ba wannan tafiya kuma ita ma ko ajiya na gani a social media inda ya ga ba sunanta a cikin ko akwai amma yadda ta fito take ta yaya ayyuka na alheri da wannan gwamnati take yi abin sai mu ce alasan baraka kuma wannan marja ita ce ta fara fitowa a cikin irin 'yan gurfinsu ta ce don allah don annabi tana so a yi mata aure suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam matar da ta zo ta ce don Allah tana so a inganta suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a bar kyama ce ɗan kunga da take gurufin mu sai mu ce alhamdulillahi rabbil domin so take yi ta ƙarfafa sunna irin ta manzo kuma so take yi ta je inda za ta ba da gudunmawa na inganta harkar addinin musulunci. Thank <laughs> you. wasu sun yi Allah wadai da ‘yan uwanmu masoyanmu to mu muna kira gare mu baki ɗaya mu ja su mu rike su mu yi musu addu'a kuma mu ke su yadda ya kamata mu kuma. Kada ka na san dai ba ta nan amma muna gaya mata mun shirya tsab awon zaura mun mun shirya tsaf kuma muna ta kawo mana aumu mun kuma yin Allah ya abin da ya kamata. Ife guda kuma wani malami ana ce masa Abu Haisam ya mayar da zazzafin martani zuwa ga gwamnan jihar Kano bisa matakin da ya dauka. a inda yake bayyana cewa bai kamata a irin wannan lamari ya dinga kasancewa ba a inda mafiya yawa 'yan siyasa suna ɗaukan makamai da kuma wato girma da duk dukiya da kuma daraja suna baiwa 'yan fina-finai da mawaka malaman addinin musulunci kuma ba a dauke su a bakin koya ba tare da kasantuwan cewa malaman addinin musulunci sun fi bada da gudunmawa fiye da mawakan domin kuwa malaman addinin musulunci ana ɗaukar maganganunsu da kima kuma suna da tarin mabiya kamar yadda ake zaton mawakan suna da tarin mabiya hasali ma mabiyan da malamai ke tarawa mawaka ba sa iya tarawa wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin cewa gwamnan kano bai dawa ta irin wa'annan abubuwa ba idan kuma suna tsammanin cewa malanta banza ne to idan sun tashi siyasa ba su kasa bukaci gudunmawar malamai su ga yadda al'amuran zai kaya kai tsaye dai bari mu bakku da jawabin wannan malami abu haisam domin ku je irin shawarwari da kuma irin martani da ya yi wa gwamnatin jihar kano da aka yi da yahudawa awa kullama ahadu ahadan na bada hufari minhum duk wani alkawari da aka ɗauka da bai yahude to wallahi sai ka ga ya warware shi ko ba daɗe ko ba jima innahum la aymana lahum ba su da alkawari ba su da imani in ji Allah maɗaukakin sarki hmm. duk wani ittifaƙiyya wani rubuce-rubuce agreement da waye a yi in ya kai dubu sau dubu wallahi sai sun warware shi saboda ai su asalin abin da suke ji sha'abullahi muktar ne ma'ana wai suna daban ne a wajen Allah yadda Allah yake treating ɗinka a matsayin baki a matsayin ka fari balarabe a matsayin ka fari bature wanda ba ba yahude ba to suna daban ne nahnu abuna abna'ullahi wa ahibba'uhu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au. nasara duk wannan da wato karerai ne burace burace ne na karya tilka amaniyum da suka yi ta yi wanda babu inda zai kai su to don haka duk sai da suka karya wannan alkawarin Allah ya ce kada su ƙetare iyaka ranar asabar kada su kamun kifi sai suka kasu kashe uku wasu suka ce ba za su kama ba kuma suka yi wa'azin kada a kama wasu suka ce sai sun kama wasu ba su kama ba kuma ba su yi wa'azi ba lokacin da halakarwa ta zo sai aka halakar da suka yi da suka yi kamun kifin nan waɗanda suka hana aka tseratar da su waɗanda kuma suka zo ba su ce e ba ba su ce a'a ba aka shiru a kansu ba su cancanci a yabe su ba a ambace su saboda ba su komai ba don haka kai ma a yau idan ana aikata aikin barna baka ce a daina ba baka aikata ba hukumar da Allah ya ɗora mata nauyi ba ta daƙila wannan barnar ba da duk yadda Allah ya ba ta damar ta yi da duk yadda Allah ya ba ta iko ta yi a an je hotel ne a an je kai farmaki ne an yi kiki a kiki kaka wannan ya ce ba zai je ba wannan ba za ta hau ba aka rungume ta aka sunkuce ta aka dora ta gobe ma a kuma wannan daidai ne ina fata mun fahimta dukkanin wanda zai ce wannan kuskure ne wannan kaza wannan kaza kai me kai kafin su yi kuskuren hmm. wannan aiki kake wasu wanda kai baka sani ba ina fata mun fahimta karfafar mabarnata ne wannan furici naka da kake yi wannan abin da za su iya yi ne kun ba su dama su rike bindiga ne kun ba su dama su ɗauki wasu makaman da za su iya kare kansu nawa ake wa rotsa idan an je nawa ake cutarwa idan an je ko dan su ba su da bakin magana ba su da midiya sai kawai dan an zo an ɗauke wata mara kunya ta addabi duniya kowa duniya fito ca wai a gari irin na kano har a zo in public sauti ya dinga bayyana ana ji wanda wannan maganganu ba komai yake nuna ba in ba in ban da durkusar da wannan aiki na hisba din Allah ya ba mu gani ba amma tabbas wannan aiki da hukumar hisba take yi operation kau da badala wannan abu ne mai matukar kima da muhimmanci kwarai da gaske idan baka yabe su ba to wallahi kada ka soke su idan ka soke su halakarwa Allah ba tana nan idan fa aka ce halakarwar Allah ba wai sai an kifar da al'umma ba wannan yunwa da bala'i da ake ciki ma kadai ta isa mutum idan Allah ya so sai ya kama al'umma da abin da ba za su iya yi ba da abin da idan an jarabce su ba za su iya cinyewa ba waɗannan maganganu na rashin mutunci na ɓatanci da zagi da izgile wa malamai wa addini kuna ganin abun banza ne wallahi ba abun banza ba ne wallahi malamai suna da darajarsu a gurin Allah wallahi annabi ba zai karya ba tun da ya ce al'ulama an anbiya dukkanin ko wanda zai zo ya keta alfarman malami dukkanin wanda zai keta alfarmar addinin musulunci a zira masa ido a ga saboda yana da jama'a yana da followers ko tana da followers za a yi bakin ɗinta za a taimake ta wallahi yanzu aka fara ganin bala'in yin wannan ina fata fahimta mm. mu yi kokari mu gyara tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki in dai ɓarna sunan shi ɓarna, kada ka taɓa goyon bayan ɓarna, ka yi kokari a daƙila ɓarna da duk yadda za ka iya idan ka ba su bindiga to wannan ganin bindiga kaɗai ba sai ka taɓa mutum ba ka ba su ne ka ba su ba wani ka ba shi kokara maɓarnacin kuma ya fi shi iya kokara rafke shi zai yi amma abin da za su iya yi a'a wani mabarnaci ne za ka zo ka ce a ni dan hizba ne akan wakalla da Allah tafaddal bismillah wani <laughs> mabarnaci ne zai iya cewa saboda kai ustazi ne wai ai ba a san ka da kaza da kaza da abin nan ba ai ustazancin shine ka nuna izza da buwaya ta ki shiga ya ki shiga cikuikuye suku ku danna su cikin oh. hilos ce aikin hizba wannan shine aikin daidai wa in uttum udina idan sun kuma fatawa ingantacciya ita ce ku yi musu wannan idan kuna so su daina ku ba su fawa da karfin da za su iya shiga gidan kowa sararo da sako gidan babba da gidan karami kowa su taka shi amma ga komanda da bakinsa yana faɗi ba su isa su je wani guri ba mm. saboda ɗaurin gindin da suke da shi kuma ka zo in public kana yarfa musu ƙasa wannan ƙarfafan maɓarnata ne a ce wannan abu ba daidai ba ne ka same su su da su ka ce ba daidai kuka yi ba ga abin da ya kamata ku gane ga abin da ya kamata ku gyara amma su wannan da suka yi ba mu ji sautin cewa abin da suka yi ba daidai ba ne da kaza da kaza ka tara suka nuna musu wannan ba daidai kuka yi ba wannan kuskure ne cikin maganan nan kuma a gyara shakka babu aikin da suke muna gani kuma Allah yana gani da izinin Allah ta silar haka za mu samu ɗauke amma banin abu ya tafi sarare a haka wallahi Allah zai iya kama mu da yadda ya kama banu Isra'il muna tare da hizba ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu idan akwai kuma dukkanin wanda ba zai ji yana tare da wannan aikin ba to ya tuntuɓi imaninsa kwarai da gaske kada ka zamo kana yi wa wasu aiki baka sani ba sako ne Allah ya isar da shi inda ya dace wa rafa'na fawqahum tura bi mithaqihim وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا